ɗan ƙasar ethiopia gidanmu ɗaya da shi muna wani wuri sai ana zance akan mata sai ce allah ya tsine wa matata na ji mamaki wallahi na kalle shi na ce wane kana cikin hankalinka ya ce kwarai allah ya tsine mata na ce masa me yasa kake faɗan wannan ya ce ai wannan mata a yanzu a duniya bana da wani abokin gaba da ya wuce ta ya ce ta zo mun alaƙaƙai ya fara faɗan abubuwan da take masa sai fara kuka ɗalibi ne ya zo yana ɗan masters ɗinsa ‘ya'yansu uku ya ce duk abin da ya samu matan nan za ta karɓe kuma za ta sashi ya je nemo sama da haka kuma za ta yi wane ne za ta yi a gaban 'ya'yansa ta ci mutuncinsa a gaban wane ne ya ce kuma babban abin shi ne bai isa ya sake ta ba Sau da a dokar ƙasarsu idan ka saki mace kamar yadda ake a turai ne to za a kwace dukiyar taka a bata ita sana kwace ƴaƴan a bata don haka bai isa sake ta ba su ya tafi hutu da ita ta masa wayo cewa za ta je gida suna zuwa ya ce je ta kai shi kotu sai aka ja ka sashi ya rubuta undertaking ya ce sai dai fa in zai ki komawa ƙasar su ne in ya rabu da ita yanzu yana ta faɗan abubuwa ya ce wallahi yana zuwa in zai koma gida yana jin fargaba a zuciyarsa kamar yaro in ya ga dodo ya ce haka matar take yana ce mun Allah ya tsine mata na ce dan Allah ka daina tsine mata yace ce to Allah ya sa ta mutu in huta ka yana ta faɗan wayan abuwa kuma wallahi ɗalibin ilimi ne tare muka gama madina da shi kar ka ɗauka wai jahili ne na ce ashe mace tana iya kaiwa haka to ba shi ba wani ɗan ƙasar iraki shi ma a nan gidan ne ya zo matarsa ta mutu malam an binne ta sai muka zo muna masa ta'aziyya sai fara kuka ah, da karfi sai muka ce wane ka san annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana niyaha ya hana waye kake kuka yace wallahi zan ci gaba da yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka masa kuka irin wannan za a masa azaba don haka ina mata ne don a mata azaba na rantse muku da girman Allah yace yana can ya bushe da dariya yace in ya tuna ta mutu sai ya gode ma Allah in ya kuma ya tuna cewa za a mata azaba sai ta kuka da karfi wannan duka a gabana ne aka yi to kun ga ashe